This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da kuma sittin, Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niyya da kuma murya arewa. masu iya son sauraronmu a na'urar kwamfuta duk lokacin da suka so haka suna daddana voahausa.com kuma sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a ne tare da sarfilu hashin gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji hirar da wakilinmu haruwan dauda ya yi da shugaban masu sana'ar kamun masu sana'ar kifi abubakar gamandi da ke jihar borno da aka kame 'yan kungiyar tasu kana za mu kawo muku shirin da rashin tayi na salo garba sai kuma rayoyin da ku masu sauraro kuka bari a wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun kun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya 'yan sanda a jihar texas da ke kudancin amurka sun kashe wasu 'yan bindiga biyu da suka buɗe wuta akan masu gadi a wata makaranta a daren jiya lahadi a wajen gasar zanen barkwanci kan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin allah ya tabbata gare shi a cikin birnin gilad da ke wajen dallas an ce wani jami'in tsaro ya samu rauni kuma ana ci gaba da dubawa kasancewa za a iya samun bam a motar da 'yan bindiga suka yi amfani da ita jami'ai dai ba su tabbatar da ko suwaye 'yan bindigar ba an yi jinyar dan sandan a asibiti har an sallame shi ƙungiyar da ke hankorin faɗin albarkacin baki da ake kira american freedom defense ta ce ta shirya wannan gasa kuma ta alkawarin baiwa duk wanda ya lashe gasar kuɗi dala dubu goma mutane dai sun zuba hoton bidiyon barkwanci sama da 350 saboda gasar ɗan ruwan 'yan matan da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin sambisa da ke arewa maso gabashin najeriya mayakan ƙungiyar boko haram ne dai suka tsare su na tsawon lokuta da ba a tabbatar ba hukumar agajin gaggawa ta najeriya ta ce an ɗauki matan da yara su 275 zuwa sansanin malkoho da ke yankin yola domin a basu kulawar kiwon lafiya da abinci da kuma sha'arwari bisa la'akari da akubar da aka gana musu wani jami'in sansanin ya ce yawancin yaran ana ba su kulawa kan rama da rashin samun abinci mai gina jiki 21 daga cikinsu kuma ana ba su kulawa domin ciwon da suka ji a dalilin harbin su da aka yi mafi yawancin matan da kungiyar boko haram ta kama suna amfani da su ne wajen bauta da kuma kariya jami'ai dai sun ce suna kokarin su gano inda mata da yaran suka fito domin babu alamun sun fito ne daga inda aka ajiye 'yan matan nan sama 200 da aka sace a garin chibok a shekarar ta wuce labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an ƙara samun wasu mutane hudu daga baraguzin rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a nepal ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa. 'Yan sanda sun faɗa a jiya Lahadi cewar an samu wani mutum kilomita 80 a arewa maso gaba yammacin babban birnin ƙasar Kathmandu. Ma'aikatan agaji sun fitar da rahoton ceto mutane uku a garin na Sindulfancho da ke yankin arewa maso gabashin birnin Kathmandu. Amma jami'ai sun ce kwanaki takwas bayan gagarumar gizar ƙasar tsammanin samun ceto wasu mutane na gushewa kuma adadin mutanen da suka mutu zai haura dubu bakwai da aka yi kiyashi a halin yanzu har yanzu ba a san inda dubban mutanen suke ba ciki har da mutane dubu ɗaya da suka je ƙasar ziyara daga turai magajiyar garin baltimore da ke cikin jihar maryland a amurka stephen rowland blake ta ce an kawo ƙarshen fitan dare da aka sa a yankin duk da yake ma zanga-zanga sun gudanar da gangami a wajen dakin taron da ke garin na baltimore sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke na amurka sun soki wannan dokar hana fitan da ya sa a yankin na baltimore jim kaɗan da bayyana ɗage wannan dokar ce gwamnan jihar eh, maryland ɗin larry hogan ya ce sojojin nan da 'yan sanda su 400 da aka kawo yankin na baltimore domin samar da zaman lafiya sun fara komawa biranen da suka fito sai dai ya ce dokar ta ɓaci za ta ci gaba da aiki har sai sojojin gaba ɗayansu su sun koma daga inda aka ɗauko su domin zuwa baltimore su yi aiki labaran duniya kenan kuka saurara to dama ɗazu na cewa haruna daura kare ya nisa ga haruna da shugaban masu kasuwancin kifi na jihar borno da aka tsare da 'yan kungiyar tasu a sunan alhaji abubakar gamandi shugaban masu kama kifi da sana'a kifi na jihar borno sannan kuma coordinator wanda yake kula da north east na borno na nigeria gaba daya wanda yake kula da north east na masu kifi da ke nigeria gaba daya don kaɗai ka ziyarci a jamhuriyar nijar game da mutanenka ko kuma mm, su masunta da ke wancan iriyar da dai sauran al'ummar da ke wancan yanki kamar wani hali ake ciki ne yanzu haka to gaskiya na je na ziyarci nijar gabaki dayanta inda masunta suke masu sana'ar kama kifi dalilin tunanin watan gwamnatin nijar su ci tausayin mu su ba mu kifin mu mu zo mu sayar mu samu abin da za mu ci to kuma a dalilin waɗannan kuma sai na ga abubuwa masu ɗimbin yawa wanda yake yanzu ba ma kifin ne tunane ba su mutanen namu ma da suke cikin jamhuriyar Nijar din yanzu su ne abin tunani a wajen mu yanzu akwai wani abin da ya faru da su ne ko kuma akwai wani barazana da tare da su yanzu haka eh wato barazanan mai ɗimbin yawa shine na rayuwarsu gaba ɗaya dan ana iya wato eh, ran su ya salwanta gaba ɗaya dan ana iya rasa su gaba ɗaya shine barazanan da na ke tunani din ba gani kamar an fara samun sauƙin wannan kuma kana magana cewa ran su na cikin hatsari eh wato hatsarin da nake tunanin abin da su mutanen mu din suke cikin shi ne yanzu yanzu nan shi ne ba na su yan boko haram din ba ne a'a na ba su notice da aka yi dai cewa su fita duka kan ranar litinin wanda aka ce duka wanda yake cikin wannan littar din bangaren nijar din ya fita zuwa eh, tudun matsira to abin da yake a nan shi ne mutanen mu dukan su ba sa da abun hawa sannan kuma su gwamnatin nijar din ba su tattala musu wani mota wanda za su hau ko kuma su kwashe su daga nan inda suke ba zuwa wani tudun matsira sannan kuma gwamnatin mu na najeriya su ma ba su tura wani wato motoci wanda za su kwaso su ba domin su ga sun kawo su tudun mun din kuma mutane ne dubanni wanda ake magana sama da mutum dubu sittin saba'in to kaga a ce kuma an ba su wannan karamin lokacin gaskiya shine muke ganin wato su din yana cikin hadarin rayuwarsu su na fahimci ka waɗannan yan Najeriya ne ke zaune a yankin wato Niger bangaren lakca din nan eh wato yawancin su din yan Najeriya ne akwai yan Niger din ma amma in ka kula su yan Niger din ai yan gida ne a wurin tunda duka garurukan da ke nan din wato shekaru aru aru ka kafe ai dukkan mutanen Niger din ne ke zaune amma to wanda da suka tafi yanzu gudun hijira din aka akasari duka mutanen mu ne ma gudun hijira ne ya kai su can bangaren Nijar din eh wato yawancin mutanen mu da yankan lissafa din gudun hijira ne ya kai su to da yake da mutanen mu kuma duk suka zauna masu sana'a ne na noma ko kama kifi din to bantin sun je gudun hijira yawanci sun zauna a Boso da sauran garuka to kuma abubuwan da ya samu Najeriya ya fara samun ita ma jamhuriyar Nijar din to sai ya sa kuma duka suka koma cikin Chadi domin kama kifin su da kuma eh, noma da yadda suka saba din akwai wasu batu da suka taso a kwanakin baya na cewa an ma hana mutanen ku shigowa da kifi ko kuma shiga da wani kaya ko kuma wani kaya ma daga can Nijar din zuwa Najeriya ya wannan batu yake na halin yanzu eh to wannan batun su hukumomin Nijar mun gaya musu korafin mu game da kifin mu da suka hana fitowan shi ga gaya musu rashin a ce kifin mu din bai fito ba domin an kama wasu da laifi daga cikin mu to wannan ba a yi mun adalci ba a domin su hukumomi ne idan wani ya yi laifi sai a kama wanda ya laifi wanda bai laifi ba a bar shi ya ci gaba da sana'an shi to kuma a ƙarshe ma sai muka ga abun a'a abun muna ganin kamar bambanci ne ko dan mu muna yan Najeriya ne a tsammanin mu ne domin mu muke wannan kasuwancin kifin kusan mu ne muka fiya yawa domin abin da ya sa muka ce haka din akwai su yan Nijar din karan kansu wanda yake a cikin difa an kama yan Boko Haram sama da ɗari abin da muka samu labari kuma wasu yan kasuwa ne daga ciki mazauna garin to amma duk da kama su da aka yi a zahirance ma bai sa an rufe kasuwan difa ba an bar kasuwanci bai hana an san an bar abubuwan da ake yau da gobe ba to amma kuma masu kifi din da an ce an kama su daga cikin sana'ar mutu kifi din sai aka zo aka ce an dakatar da kifi din gaba ɗaya to shine muke ganin gaskiya wannan bangare din ba mana adalci ba shine muka je mu ba su hakuri domin su yi kokari su bar mana ah, damar mu da muke ke daɗin ta rayuwa tsakanin ƙasa da ƙasa mu ci gaba da yadda muka saba kamar waɗannan mutanen da aka kama a cikin mutanen ku su yayan kungiyar ku ne don ganin cewa kuna da rajista wadan kungiya yayan kungiyar ku ne eh to wannan mutanen suke cewa sun kama din ma har yanzu jika jika ne wai wai ne wai an kama masu kifi yan boko haram wai wai ne mu ba nuna mana su a wato hukumance ba a ce muna ga su wa'annan yan kungiyar ku ne haka ga su an kama su wannan mu ma wai wai ne muke ji cewa an kama din amma har yanzu ba mu tabbas din su waye aka kama wannan ba mu san ba mu san wato yadda abun ya kasance to ya makomar kayan ku ne yanzu haka yake a hannun waɗannan mutane makomar kayan mu mun nuna musu mun muna da kifi wanda yake na sama da naira biliyan biyu a kuma kifin nan idan mun ɗauko shi muna biyan su fito da kuɗin wanda duk abin da ya kamata mu biya domin har shi wannan kifin da muke da ma yanzu da a ce za mu ɗauko shi adadin abin da za mu biya su kuɗin fito shi ne ainihin kuɗin Najeriya miliyan ɗari da goma sha tara to duk mun gaya musu wannan cewa kifin nan namu muna eh, kamawa ne kuma wasu suna saya daga cikin su daga cikin nan akwai wanda yake ya tare da gidansa na gado ma ya ji ya kama wannan sana'a akwai wanda yake bashin banki ya ɗauka ya je yana so wannan kifin akwai wanda yake kuma yadda aka saba da yau da gobe ake cikin wannan kasuwancin to kuma duk da haka ga sun sun rike saboda haka in suka rike wannan kifi asara ne za su samu ta wannan kuɗaɗe da na faɗi kuma wanda ke gaskiya ba za mu sa ido mu gani mu ce wannan asaran ya tabbata ba za mu yadda ba gaskiya mu da tunanin mu kifin da muke da shi din wanda aka kama din a bari mu kwashe wanda ba a kama ba kuma a iya rufewa har da Allah ya kawo mana zaman lafiya sai mu ci gaba da yi amma wanda yake ya riga ya zama dukiya din to a bari mu fito da shi wannan shine abin da kullum muke gaya musu bari mu dawo ba nan batun a mutanen ku da ke can a zaka wanda aka ba su wadin cewa su su bar wannan gari zuwa ranar litinin ah, kamar tun yaushe aka ba su wannan wa'adi ne na barin wannan gari to wannan wa'adin duka bai wuce mako ɗaya ba domin duka cikin wannan da ya kasa daga faruwan abin da ya faru daga karanga ne duka dai shine da lokacin da yasa ya kamata domin kuma tun ma ba a ba su damar cewa su fita din ba dan tun da suka ga sojoji suna barin wasu tsubarai din to su ma eh, talakokin suka fara ganin cewa ba zai yi soja burgu ba kai ma ka zo ka zauna wannan tun daga wannan lokacin da daga lokacin da abin da ya faru a karanga a kasa da mako ɗaya zuwa yanzu nan shine dai wannan abubuwan da duka suka faru a madalla haruna daura kenan da shugaban masu fataucin kifi a jihar borno yanzu kuma gasa salo garba da shirinmu na gaba akwai wani aiki wanda ya fi saura muni ana tayi yi cikin sarari na yi ka san allah shi ya yi mai kiɗa kuma allah shi ya yi mai karatu kullum hmm. da kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Yau ka ba dubin sallah ka ke da kallon kundi, ni ko kana gani na wawa. Allah da zuciya shi ka aiki in za ya binciken bayi ne. da kiɗanmu da jera na filoli duk ɗai a gurin Ubangiji. Ba na tsafi ba na son budurwa mata wani ba mata inda sannan kuma ban taɓa mai da yan maza mata ba da na azage mu ya hana ni wargin banza assalamu alaikum sashen hausa na murar amurka mai magana baban gidan direba daga bali samaro Baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a asalamualaikum alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Graba ne da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To muku alkawari yau za mu so tattaunawa ne akan sana'o'in arewacin Najeriya na gargajiya da fatan shugabannin kasar za su duba su su kuma inganta su. Yanzu zan bar ku da wakilinmu nasiru adamu alkaya ku saurari kashin farko na firar da ya yi da sarkin makeran garki abuja eh, a muna tare da jagoran makerar da gabatar mana kansa da kansa ah, assalamu alaikum ni sunana alhaji adamu sarkin makeran garki village angon hausawa eh. ah, alhaji adamu ga dai ga ana ta kere-kere kashi daban-daban a nan ah, kafin ma yi nisa ko zaka ka gaya mana a irin abubuwan da ake kerawa a wannan makera eh muna kera fatanya muna kera garma muna kera gatura muna kera lauje muna kera abubuwa dai da dama zuwa gatura wanda ake sara ice da shi kuma da fatanyu wanda ake noma da shi a zamanance kuma muna yin hada langa-langa eh, shaurarikin su haka wato abinda watakila masu sauraro ko kuma in ce matasa za su fi so su sani shine yadda aka yi wannan sana'a tsohuwar sana'a ce eh. amma ga shi har cikin wannan sabon zamanin kwamfuta eh. da ci irin na fasa zamani sana'a nan tana ci da wanzuwa eh. ah, shin alaja da mummi kake gani ya jawo wannan sana'ar ta wanzu har wannan zamani ne kuma tana ana ci riba eh abin da ya jawo wannan sana'a na iyaye da kakanni kuma ba a yadda shi ba waɗansu ma har suna sha'awan su zo su koyi wannan aiki to waɗansu suna ganin wahalar shi saboda in ba mutum ya daure ba a zamanin nan ba duka yaro zai daure yi shi ba wayansu ma saboda wahalar sun watsa da shi mu saboda mun tashi muna tare da kakanninmu ne da iyaye mu ga suna yi har suka koya mana kuma muka saba da shi eh. yawwa a tukece ko za ka gaya mana tsawon shekaru da ka yi wajen fara wannan sana'ar kuma shin wannan sana'ar gadon ta kai ko kuma haye ka yi wato ma'ana kawai a dare ɗaya kawai ka faɗa eh wannan wannan sana'a na kira a asalin shi ne na yi ta wajen kakana amma sana'an babana majemi ne amma kuma ni na gaji kira ta wajen kakana ne. Oh wato jima aikin fata kenan. Eh aikin fata kenan. shi kira ta kakana ne mahaifin tsohuwata to ta wajen shi na gaji wannan kira eh. idan da zamu koma baya shin a takaice me za ka tuno daga wannan bari mu fara yadda abun mutane za su gane sosai yaya za a yi mutum ya zama cikakken makeri menene yake bukata ya zama dole sai ya gada ne ko kuma zai iya zuwa ya koyi wannan sana'a eh wannan wannan kira mutum zai iya koyo amma amma dai mutum dole dai sai ya gada waɗansu ma 'yan gadon ma saboda ana sanya su a makaranta to waɗansu makaranta sai hana su kira sai su watsar da aikin saboda sana'ar kiran yana da wahala in ba mutum ya daure ba to da wuya mutum ya iya shi wanda suka gada ma zai ga sun bar shi wanda suka daure in suka zo koyo sai ga su suke ci riban kira yawa jin watakila a tarihi an ɗauko wannan sana'ar kira watakila tun zamani annabi dauda ne ina jin ake cewa wannan sana'ar ta samu asali shin wannan shine tarihin ko ko kuna da wani tarihi na daban a wannan wannan wannan shine tarihin abin shi domin shi kira dama ya samu tarihi ne daga annabi dauda da kuma kasa suna tare da eh, wani suna shi eh, wannan zurkal ne kenan ah, ah, akwai ma labarin zurkal ne inda ya je ya samu wasu mutane a ƙarshen duniya ya juju ma juju eh. kenan ya yi amfani da karfe ya tare wata kafa da suke kokarin shigowa shi ma akwai wannan tarihi eh sha Allah wannan nima na tashi dai na ina jin wannan tarihin kibiya matsoni duk da turmi su suke huhu da ƙarfe ga gari baki ɗaya sannan matoni wanda ke ɗebe wuta da matsajiya mai tsaga ƙarfe kwaf ɗaya da matankwari mai tankware ƙarfe kuma koko ya lallawo ya shidu ya da yaraya kaya na ƙira nan kaɗan muka ambata na ƙasa-ƙasa a cikin ƙasar Najeriya da mun tsaya mun dage damtse 'yan uwa a fage na ƙira ba a fim mu a duniya. tarihin nake jin wannan a wajen kakannina amma eh. ma alhaji adamu me za ka tuno suka gaya ma asalin wannan sana'ar wacce take ta gado gado ne asalin wannan sana'a asalinta tun kaka da kakanni tun annabawa wannan asalin kira ya samu har zuwa yanzu kuma ana nan ana ci gaba da shi mutanen zamani ma suna zuwa suna ce mana mu bar wannan aiki mu koma aikin zamani mu ce ba zai taɓa yiwuwa ba baya za a yi a watsar da aikin gargajiya ba zai yiwuwa hatta 'yan boko ma da suke boko nan a cikin abuja nan dole sai sun zuwa su su nemi wani abu nan namu na gargajiya wanda za a za a ɗauka a je a nuna ma duniya cewa wannan aiki na namu na gargajiya na kaka da kakan da iyaye duka dole suna zuwa nan gidan talabijin ma na abuja ma sun taba zuwa nan da turawa da yawa da suke zuwa nan su ci a kawo su a nuna musu sana'a na gargajiya wanda ake na gargajiya wanda iyaye da kakana ka tashi ana yi za a kawo su na makera za mu sa karfe a wuta mu buga mu fatanya mu wannan har mu sanya karfe a wuta mu lashe mu taka shi mu taka shi da wuta su ga bature yana dora hannu a kai na kara Eh. Ah, kafin mu iso ma wannan abubuwa na ban mamaki da su makera suke yi eh. bari mu sawa mutane hoton yaya makera take na san dai lokacin da nake makaranta malamin mu na hausa yana cewa akwai abubuwa da ake bukata su zuga zugi hmm. da ake hura wuta eh. a ah, da su shin ah, na ga zuga zugin ma yanzu har da na zamani da wanda ake wainawa da gangarami shin waɗanne abubuwa ne makeri yake amfani da su a makera wacce ta gawarka Eh, abin da makeri ke amfani da shi a eh, makera wanda ya gawurta kaga akwai zuzzige akwai awartaki akwai kurfi masari akwai guduma akwai hamma akwai awartaki akwai majayin wuta duk akwai shi a makera akwai makera shine ake kira uwar makera ga ta can oho ita ya ta zama uwar makera ita eh, ita uwan makera yadda ta zama saboda nan wannan dutsen mu muna kira a kan dutse ne ba kamar yadda ake arewa ba muna yin kira irin na da a kan dutse muke in mun gama kira a kan dutse sai mu koma can makera wanda za a lailaye ta a gyara jikin ya yi kyau duk da kake so ka sarrafa shi sai ka koma can kan makera shi ake kiranta uwa makera sai kuma bakin huta nan a gan shi nan muna kiran shi bakin huta. wanda za a zuba wuta a zuba gawayi ana hurawa da zizzige na fata ba irin na zamani ba to dai ka zamani ne zo sai muka ban na fatan muka kama na zamani amma still har yanzu na fatan muna nan zamu kokarin shi ni na iya hada shi in ma zuwa gaba nan ma za mu zo mu hada shi mu zo mu aje saboda tarihi saboda yaran baya su zo su gani mm. yawwa kila za a ga cewa ah, kuna amfani da gawayi abin da gawayi akwai abubuwan da kuke amfani da su waɗanda suke iza wannan wutar ta iya narkar da karfe eh muna amfani da gawayi ne ba na kowane icce ba muna amfani da gawayi na kirya ne wanda za a je a kone kirya a jeji da muna zuwa ne da kanmu mu je mu kone kirya ga kone kirya mu ɗebo mu zuba buhu mu zo da shi gidan mu to shi gawayin kirya ya fi nunar da karfe komai girman gaba karfe idan aka zuba shi a wuta zai narkar da karfe komai girman shi ba kowane gawayin ne muke amfani da shi yanzu irin gawayin zamani da ake girki da shi ba gawayin kirya muke amfani da shi eh. ah, da zuwa kun sunan wani abu da na tabbatar hausawa matasa da yawa ba za su sani ba wannan ah, awar fiki dinnan da kira eh. na san sun san guduma za su yi jin guduma zuga zugi waɗanda za su gani eh. ah, amma menene wannan kawar take hantsaki eh. ah, hantsaki mai wanda ake kama eh, wanda ake kama karafu da ita wanda ake kama karafu jama'a za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba da firar a madadin bakon namu alhaji adamu sarkin makeran garke abuja da wakilinmu nasiru adamu elikaya da na yi wanda ya shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri. To da kada a shagala waɗannan daɗaɗɗen shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo ce karfe 3 da minti 22 daman ɗazu na'ura ne ta so ta kawo mana cikas ta samu na waka amma dai yanzu a shakata da wannan faifan. Akwai wani aiki wanda ya fi saura ne. ta yi cikin sarari na yi. Ta san Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Hmm. Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Yau ka ba dubin sallah kake da kallon kulli, ni ko kana gani na wawa. Allah da zuciya shi ka aiki cikin bayi ne Motsa da kiɗanmu da jera na filoli duk ɗai a gurin Ubangiji. Ba na tsafi ba na son budurwa mata wani ba ta kwalliya indulmi. Sannan kuma ban taɓa mai da ‘yan maza mata ba. Da na azage mu ya hana wargin banza. Tunsa da na to ma da yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana baban gidan direba daga Bali kamar hukumar Taraba a Najeriya. Ra'ayina shine ina son ga shugaban 'yan sanda na yanzu. Batun maganar cewa 'yan sandan da suke tsayawa hanya suna karɓan kudaden mu direbobi ya ragu to musamman a jihar taraba kam abun ba yan sanda ne kawai ba har sojojin najeriya gaba har sojojin mu na taraba musamman sojojin baruwa ma kowane lokaci ka je zaka tafi zaka ba su sai ka ba su naira hamsin in zaka dawo sai ka ba su naira hamsin idan baka ba da kuɗi ba kuma za su ba ka kashi dan Allah nan da muna roƙo sabon shugaban ƙasar Najeriya kan musamman mutanen Taraba mu da muke lungu wajejen baruwa gembu takum muna cikin matsalar mawuyacin hali maganan jami'an tsaro sun matsa mana maganan karbe karfe kudi wallahi ba ta barin mu sake muna so mu yi lodi wani lokaci mu tafi ma muna tuna kudaden za mu kashe hanya dan Allah da muna roƙon sabon shugaban ƙasar Najeriya da kuma sabon shugaban 'yan sanda na Najeriya su taimaka dube mu mu musamman mutanen Taraba da Ido Rahama musamman mutanen Bali Baruwa yambu Takum duka suna roƙon Allah ya ba mu sa'a kuma su ma da za su shigo ofis nasu da niyan yiwa ƙasa aiki Allah taimake su Allah sa su shiga lafiya yiwa talakan Najeriya aiki lafiya kuma Allah raba su da mahasa da lafiya mai magana baban gida taraba a ƙaramar hukumar Bani a gode an jima. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana Idris Adamu ƙaramar hukumar albasa ta jihar kano a tarayyar najeriya don allah da annabi ina so sashen sanar aka ko isar da murna ta ga sabon zababben shugaban mu na Najeriya wato General Muhammadu Buhari. Kuma don Allah do annabi ku sake isar mana da roƙon mu gare shi. Don Allah do annabi da ya duba halin da malaman firamare suke ciki a Najeriya. Saboda rashin tsari da zalunci irin na gwamnati irin ta Najeriya. In aka ce malamin makaranta ne kai to kai kuma an yanka maka kazar talauci. amma idan aka ce ma'aikacin lafiya ne kai ko da baka sabon da kake ba to kai an yanka maka kazar arziki dan Allah dan annabi taimaka ya ceto ilimi tun daga tushe ba iya sama ba tun daga tushe kamar yadda aka sanya ilimin masu lafiya tun daga tushe aka kula da su to haka su ma malam makaranta tun daga primary to ba aikin da ya kai aikin koyarwa muhimmanci amma kuma in aka ce malam makaranta ne kai to kai ka gama da talaucin duniya dan haka dan Allah to annabi janar Muhammadu Buhari ka duba wannan zalunci da ake mana ka farfado mu daga cikin irin hali da muke ciki domin a inganta aikin kora wani ma ya gani ke sha'awa To mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice da ɗan mutanen Gumel. To ɗaruruwan 'yan mata mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mayakan ƙungiyar Boko Haram ne da suka tsare su na tsawon lokutan da ba a tabbatar ba. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta ce an ɗauki matan da yara su 275 zuwa sansanin malkoho da ke yankin yola domin a basu kulawa kiwon lafiya da abinci da kuma shawarwari bisa la'akari da irin akubar da aka agaza musu an ƙara samo wasu mutane hudu daga baraguzar rusassun gina gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a nepal a ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa 'yan sanda sun faɗa a jiya lahadi cewar an samu wani mutum kilomita 80 a arewa maso yammacin babban birnin ƙasar kathmandu ma'aikatan agaji dai sun fitar da rahoton cewa mutane uku a garin da ke yankin arewa maso gabashin birnin kathmandu amma jami'ai sun ce kwanaki takwas bayan gagarumar girgizar kasar tsammanin samun ceto wasu mutane na gushewa kuma adadin mutanen a nan kuma muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar gaisuwa ga wakilinmu na birnin Eko wato baban jira Jibrin na rasuwan kawunsa Ladan Kwantagora wanda ya rasu ranar Juma'a Allah ya ji kansa da rahama a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman dan mutanen Gumel Sarfil Hashim wanda ya tani gabatarwa da Chubahiro ne da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da la'asariya kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin fil sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.